يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan 25 ga watan ramadan in capital letters 25 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1437 lissafin nasara yau muna talatin daidai ga watan shida shekara ta shida. kamar yadda muka sanar jiya baiwar Allah da ta hajiya fati dan jara ta aiko da gudunmuwa da ita da 'yan uwanta mata ta naira dubu da biyu. to sako ya iso kuma an danga shi a hannun membobi na kwamitin manara sannan 'yan kwamitin rauda can inda aka gabatar da tafsiri na mata bayan gudunmuwar da suka kawo lannan eh, yau matan kara kawo gudunmuwa ta ta naira 27 ta hannun malam nasir kidir su ma muna addu'a Allah ya taka musu da alkhairi babu shakka jama'a sun dauki wannan gudunmuwa ta manara da ta marayu da muhimmancin gaske muna addu'a gaba dai mu Allah ya mana tukuci da gidan aljanna ana rama ko zaka tuna mana inda muka kwana qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u wa la Allah madaukin sarki ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ahlal kitabi ka ce musu ya ko ma'abuta littafi wasu malamai suka ce yahudu da nasara wasu malamai suka ce a yanzu na ana magana ne akan nasaran akan nasara ke magana Allah ya ce la tagalu fi dinikum ai la tajawuzul had fi dinikum kar ku wuce gona da iri a cikin me a cikin addinin ku gairal haq kuma wani gaskiya ku wuce gona da iri ba a gaskiya ba an ce gaira malamai sun ce an yi nasaba wannan kalma ta gaira saboda ta zo ne a matsayin sifatun limasdar mahazuf wato la tazalu fi dinikum guluwan ghayra haq sai aka shafe guluwan to da yake gaira din sifa ce ta guluwan sai ya zama ta dauko wasalin da guluwan ya dauko shi yasa ita kalmar gaira aka yi mata me aka yi mata nasaba qul ya ahlal kitabi la tazalu fi dinikum ghayra haq akwai aya mai kama da wannan a cikin suratul nisa can sai aka ce qul ya ahlal kitabi qul ya الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ita wannan sai aka ce qul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu illa wannan kuma sai ka ce qul ya ahlal kitabi la tagalu fi dinikum ghayra alhaq wa la tattabi'u wato usulubin ayoyin kamar iri daya amma sai aka kawo me sai aka kawo canje canje to alaran da kafa take gargada da wannan muke gane shi in ya zo kamiya an kara sai ji yayi to sai tsinci kansa a suratul nisa ya rasa yadda aka yi ya ku ahlal kitabi la tagalu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addinin ku me ake ce guluwi waccan babu kul waccan ya ahlal kitabi waccan me ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum babu qul wannan kuma qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wacce aka ce wala taqulu wannan kuma aka ce me gairar alhaƙi. kun gane gyaran da Allah ran yake yi na'am menene ake ce guluwi abinda ake cewa alguluwu shine tajawuzul hadd wuce gona da iri wuce makaɗi da rawa Allah ya ce to ahalul kitabi karku ku yi wannan domin kun wuce gona da iri a wajen ba annabi isa matsayi ƙur'ani ya faɗa mana menene matsayin annabi isa eh mal masihu ibn maryama illa rasulun qad kalat min qablihi rusul wannan shine matsayinsa ko ba shine matsayinsa ba menene matsayin mahaifiyarsa wa ummuhu siddiqatun menene hujjar ba alloli ba ne kana ya kula da ba'am an gane karatu to amma ku ga ya kun cije kun jajirce kun ce alloli ne sun wuce gona da iri ko ba su wuce gona da iri ba shine la ta gano fi diniku to ku saurara ku ji duk al'ummar da ta halaka a duniya guluwi ne halakar da ita al-guluwi fi din duk al'ummar da kuka ta halaka a duniya abin da ya halakar da ita kenan me ya halakar da kiristoci nasara alguluwu fiddin alguluwu fiddin ba annabi isa matsayin da ya wuce matsayin shi duk da cewa babba ne amma dai ba allah ba ne mahaifiyarsa duk da cewa babba ce amma ba mai ce ba ba allah ba ce da aka ɗauki siffar allah aka bata an wuce gona da iri ko ba wuce ba to ko annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki siffar allah ka bashi da kai da waɗancan nasara 1 plus 1 is equal to 2 ba bambanci tsakaninku to annabi kenan dungurungun dan gatan Allah babu dama ka bashi siffar Allah to me kake tsammani idan ka dauki wali ka bashi siffar Allah kaga kai kai ne shugaban marasa hankali na ƙasa gaba daya tun daga annabi ba a yadda a bashi ba kai sai ka ba wanda bai kaiwa ba wanda bai kai annabi ba wanda ko sahabi bai kai ba kowa bai kai ba bai kai sahabi ba to ya za ka ka ɗauki sistar Allah ka bashi ku karanta rimahu ku karanta rimahu magana da zan gaya muku yanzu in ba ku ganta a ciki ba ku kamo ni ku kai ni kotu ku karanta siffofin muridi wanda ya yi usuli siffofin muridi wanda ya ne ya yi usuli suka ce muridi ba zai zama ya yi usuli ba sai ya kudurce a ransa ya yadda duk wani alherin duniya ko na lahira in ya samu shehu ne ya bashi dole sai yana da wannan aƙida duk alherin da zai samu na duniya ko na lahira shehu ne dalili ta hanyar shehu ya samu aka yi ruwan sama a gonarsa shehu matar shi ta haihu shehu ya ci riba a kasuwa shehu ya ci zaɓe shehu promotion a aiki shehu ya yi tsintuwa shehu shehu shehu shehu to tambaya shi ne to Allah kuma me yake yi bisa wannan sai aka ce to don haka dole sai ka zama a gaban shehu kaman gawa gaban mai wanke ta in shehu ya ce gabar ka ce sak in ya ce kudu dole suka ce da muriri yana cikin masallacin shehu yana kan juji to muridi ya ɗauka masallacin da yake zaune a ciki nan ne juji jujin da shehu yake zaune albarka shehu nan ne masallacin suka ce da shehu zai aiki muridi sai a kira sallah kar ya tsaya ya sallah ya tafi aikan shehu a lokacin aikan shehu ya fi Sallah da Allah ya sa shi muhimmanci wannan magana rubuta take suka ce bayan wannan muridi idan yana tafiya da shehu to shehu ne gaba muridi na ina a baya ku zai ku tafi a rubuce ga ce sai dai idan hanya akwai ramuka da yawa kuma ga duhun dare to nan kai muridi mara hankali wuce gaba in ka fada ramin shehu shi ya tsallake yanzu don Allah an yi bayan Allah adalci an yi guluwi a nan ko ba a guluwi ba mutum ya fito yana wa'azi a nan najeriya muna da kaset ɗin yake cewa da za ka yi ta sallah haggoshin ka ya huje ka yi zakka ka yi aikin hajji duk ibada da Allah ya saka ka yi amma ba ka son shehunsu ya ce to in kiyama ta tsaya sai ka tafi wutar jahannama ba kai saka shiga aljanna ba Ya ce da Allah zai ce ka shiga aljanna su za su tashi gaban Allah su ce ba su yadda ba su da rikici kuma dole Allah ya saurare su ba ka shiga aljannar ba an yi guluwi ko ba ya guluwi ba an wuce gona da iri ko ba wuce gona da iri ba Ya ce amma da za ka zauna duk ibada ba ka yi komi ba ka yi ba salla, sallah ka komi in dai kana son shehu sun an je lahira in ga ce ya za su ɗauro ka sai ta aljanna ni kare na taba ji ba ni kare na taba ji yanzu wannan an yi guluwi ko ba a guluwi ba to wannan da aka bari mutane suka kai shi ya kai zuwa ga halaka ƙarshe har aka samu wayanda shehu ma suka bashi Allah ne ko ba yi ba Allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalidi wa lam yulad gai da shehu barhama wai lam yalidi wa lam yulad gai da shehu barhama wai Allahu la ilaha to shine shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne wane ne bai haifa ba ba haife shi ba wai maka gane ba sai jawo maka ayar lam yalid wa lam yulad gai da shehu barhama shehu barhama shine lam yalid wa lam yulad an wuce gona da iri ko ba wuce gona da iri ba an yi guluyi ko ba yi guluyi ba ya ce shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da za mu yi yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kaga halitta cikin jikina ne shehu kai ka hura rai don in gane kai dai ne za a sa waye halice shi waye hura masa rai amma gaskiya ne ko ƙarya ce tsakani da Allah wannan guluwi ne ko ba guluwi ba ne yace shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yarda ko ma ku kida da yanzu dushi shi ne dala wannan sifofi waye ne duka da ya ce lamme lidi sifon waye ba mu hujja akwai hujja wani wallahu Allah aka ce kul huwallahu ahad wane ne ahad Allahu Allahu samad wane ne samad Allahu lam yalidi wane ne lam yalidi Allahu wa lam yulad wane ne wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wane ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad to ya zaka dau wannan siffar Allah ka bashi shi hukunka me bambancin ka da kiristan da yace annabi Isa Allah ne me bambancin ka da wanda yace annabi Isa Allah ne ne bambance ka da wanda ya ce maryam Allah ce ka ma fi shi rashin hankali domin annabi isa yana gaba da shehunka shehunka bai kai daraja annabi isa ba amma ka sa musu kaunasa kai kuma muka ce maka kafiri a zuwa ana zanzare da ana cewa muna kafurta musulmi mutum ya ce la'ilaha illallah kafurta shi ina so ka faɗa min a duniya wane ne kafiri idan ba mu kafirta ka ba wai sai magana wai a ce muna ka wai ce maka kai musulmi ne ta ina ka zama musulmi ta ina dan me wancan nasaran ba mu ce masa musulmi ba bai yarda da Allah ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yace shehu ne ya halice shi shi ya halice shi ba mu aya suratul rum mu ji wa ya halice su Allahu allazi khalaqakum ku. allazi khalaqakum ƙaro musu wata Allahu lazi kalakakum sun marazakakum Allahu lazi kalakakum ba mai yawa da rama Allahu الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا تجد الله da Allah yake baka prophet shi ya halicce ku daga rauni mani mai rauni ne ka zo jariri jariri wanda yake da shi rauni ne kan bai iya tsayawa kunkurun bai iya zama ha wuyan ma bai iya zama haka gashi na wani dubu dubu ba zai iya shi ba amma a ci gaba da tafiya wuyan ya tsaya wata ran kunkurun ya tsaya ya zauna wata ran gwiwa ta tsaya ya rarrafe wata ran kafa ta tsaya ya fara tafiya wata ran iya uwar shi laifi idan ta biyo shi za ta dake shi in ya finke da gudu ta gwada bin shi dole ta rungumi kadara ta yi ton ta ce ina nan za ka dawo oho ba tsiri ya dawo ba ba zai kamu ba sai dai ta ce bari ta jira ya dawo wata ran sai kaga <clears throat> sun maja alamin da bashin kowa wata ran sai ga in ya tara hanya ba kowa ya sai wuce ba ba kowa ya sai wuce karfi ya cika sun maja'ala ba da kuwatin dhafa bayan wannan karfin kuma rauni sai sake biwa daga baya washe ba da furfura wannan karfan da ya tara hanya ba mai iya wucewa wata rana sai ka ganshi yana so ya tsallake lambatu yana dogara sanda jikin na rawa na karkarwa ya gagar tsallakawa ana baba bari a tsallaka da kai karka fada da in ya da hanya ba mai wucewa da shi kare zai dauki buhun masara ya dora amma yanzu ya gagar tsallake lambatu in mace ce da kyakkyawa ce san kowa kin wanda ya rasa in ta sheka ado yan ata mace ta su ringa karo akan hanya amma yanzu ta riga ta tsufa in ta cire dan kwalinta sai kai amai idan ta daga hannunta nan sai ka ga wasu jijiyoyi yadda ka san an samu wani electrician ya mata external wiring to amma sai ka zo ka ce wane ne ya halice ka wane ya halice ka yanzu don Allah ana yada wannan halaka cikin al'umma kuna ganin maslaha ce mai shiru kuna ga Allah zai bar mu idan muka sa wannan kafirci ido kuma kuna ganin duk wannan ba zai jawo bala'i da musifa a ƙasa ba ana yi wa Allah wannan tsokana ya amma in bala'i ya zo har ka fara lalibai ina yake ko sai kana wahabiya wannan wal wahabiyyatu da wahabiyyatu tun da suka bayyana daga nan aka gaba yace shehu shi ke sa jarirai a cikin mahaifa in ya ga dama ya baka ɗaɗaya in ya ga dama ya baka biyu in ya ga dama ya baka maza in ya ga dama ya baka mata wa ba da haihuwa wa ba da 'ya'ya maza wa ba bada 'ya'ya mata babu aya alarama ya yi ɗan gari inye ga dama inye ga dama Allahu akbar ku saurara ku ji magana daga Allah Allah ya ce lillahi mulkun samawati wal ardh mulkin samai da ƙasa duka nashi ne ya kaluku ma ya sha shi ke halitta abin da ya ga dama ba mai iya halitta duk wani wali da ke duniya da za ka cire filin gashin sa guda ɗaya ka miƙa marka ce ya mai da shi bai ya mai da shi ba wai halitta ba gashin sa kawai cire fili kwara ɗaya a gashin sa in ka cire miƙa masa ka ce mai dashi zai ya wa. to tun da bai iya maida nashi zai iya maida naka bai iya maida wa? gashi wannan bai iya ta ina zai iya halitta zai iya halitta dan adam ta ina zai iya halitta shi ta ina zai bada haihuwa ya habu liman ya sha'u sa in ya ga ma sai baka yaya abin nan mata wane ne ke bada yaya matan wa ya habu liman ya sha'u zukur in ya ga ma sai baka maza wa ke badawa to amma su suka ce wai in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan wai tun farkon duniya duk wani namijin da aka taba halitta shine halice shi namiji kenan annabawa sun shigo ko ba su shigo ba wannan wani ne fir'auna bai wannan kafircin ba hamana bai wannan kafircin ba bukutu nasar bai irin wannan kafircin ba abu jahil bai irin wannan kafircin ba abu hari bai wannan kafircin ba utubatu bin rabi'a bai wannan shaiba ibn rabi'a bai wannan ba bish bai irin wannan kafircin kwandaliza rais ba ta irin wannan kafircin ba mai yan malafa bai irin wannan kafircin ba duk da su wannan haka aka zuwa ka yi ta a najeriya nan ta tsaya ba ta tsaya ba sai ga wani mawakin ya sake fitowa shi kuma ta ci ta gyare barhama ne ubangijin kowa ta ci ta gyare barhama ne ubangijin ni dai ban da ni ba da rama Sai ba kun yadda shi da ubangiji ku duk wanda bai da bai Allahu akbar to da tafiyar sai nisa yanzu duk an wuce wannan ajandar sai ga wata waka ta fito kun san menene shi waka wai baba uban Allah ya fi baba uban Allah yanzu yanzu ne uban Allah a taurara duk me ya kawo wannan algulu fi din me ya kawo wannan algulu fi Ba ba yi ba ko annabi ka ba wannan matsayin ka kafarta ba wai magana wali ake ba annabi in ka ba shi wannan matsayin ka yi ne ka kafurta akwai wanda ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ma sha Allahu wa shi'ita ka je ta yi karamar kalma in Allah ya so kai ma ka so to kaza zai faru annabi da yana kishin gida aka ga yahudu ya tashi zaune idanunsa suka yi jajayir sai ga annabi yana magana da karfi yana cewa mutumin nan a ja'alta ni lillahi niddan bal ma sha Allah wahdahu yace ka sa da zama kishiya ga Allah ne ka ce in Allah ya so ni ma na so niwa in Allah ya so shi kare an gama in ji annabi ba fa cewa kai yana yi ba in Allah ya so shi ba ne ya so ya ce ana nema a tashi zama kishiya ga Allah in Allah ya so shi kadai an gama kan yadda annabi ya karanta da tauhidi da aqida maluma kuna kallon al'umma ku ci amanar risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana irin wannan kafircin ku yi shiru ba ku magana wallahi musamman maluma na sunna in ba ku tsaya kun koya mutane aqida ba kun ci amanar ku tsaya ku karantar da zama aƙida a nan kaduna wannan shine karantar da shi abokar babur gure shek abokar babur gure ba zauna wai kawai gaban makefan ya ta surutun za da wuce ba karantar da jama'a ya yi aƙida alkitabu wa sunna abinda shi abokar babur gure karantar da mutane ke wannan shi yasa duk bakin jinin da ya wajen yan bid'a a Najeriya saboda wannan aqida ce saboda menene wannan aqida ce duk bakin jinin da yi malumar sunna ku tsaya ku koya mutane aqida idan kuka tsaya kan wannan mimbari mimbari ne na annabi Muhammad sallallahu ku tsaya ku koya mutane aqida da hakikarin addini ba kuma irin mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wajen labarun karfe tara ba Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana annabi Muhammad wasu suka zo suka ce masa ya rasulallah anta sayyiduna wa bunu sayyidina ya rasulallah kai ne shugabanmu kuma dan shugabanmu Allah akwai matsala cikin wannan magana ba wani matsala a ciki amma kusan me faru shi annabi ya sani a harshen larabci kalmar asayid ma'ana biyu take badawa tana bada ma'anan shugaba ko ubangida to kuma tana bada ma'anar ubangiji tana ko bada ma'anar me annabi ya san su wa'annan sahabbai ne sun sha aqida ba wacce ma'anar ta ubangiji suke nufi ba wacce ma'ana suke nufi shugaba suke nufi amma saboda kar a samu wani dan bani ta iya nan gaba wani dan karambani ya biyo daga baya ya ɗauka wannan ma'ana ce wa'annan bayin Allah mummuna fasara suna ce ma annabi anta sayyiduna wa ibnu sayyidina annabi sai kalle sai ce musu as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala yace Allah mai girma da daukaka shine as-sayyid ya taka musu burki kaje da annabi dauki mataki akan aqida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas yace ya wal gulu wasu din fa ma ahlaka alladhina min qablikum al gulu wasu din annabi yace ka shedin ku ko bayan rayuwata ku yi taka tsantsan da wuce gona da iri a cikin addini ku ɗauki wani ku wuce ku bashi matsayin da ya wuce nashi ka ku kuskura ku yi wannan iyakum wal gulu wasu din sai ce fa inna ma ahlakal ladina min abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku yahudu da nasara shine alguluwu fi wuce gona da iri cikin addini suka ɗauki annabi isa suka bashi matsayin mai Allah suka wuce gona da iri kakwai haka hadisin abdullahi dan masaud Allah ya kara masa yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanaddiun qalaha salasan yace yan wuce gona da iri a cikin addini so halaka annabi sai da mai tasa uku yan wuce gona da iri cikin addini so halaka yan wuce gona da iri cikin addini so halaka inji annabi muhammad kai a hadisin sayyidina umar Allah ya kara masa yadda sai ma yayi ta kurunkus aka yi ta ta kare annabi muhammad sallallahu alaihi ce la tadaruni kama a nasara nasarar masih ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu yace kar ku kuskura ku wuce gona da iri wajen ziga wajen mun kirari wajen wato zuguguta ni wajen wata ni kar ku yadda ku wuce gona da iri ku dauke ni ku kai ni inda Allah bai kai ni ba kamar yadda nasara suka yi wa annabi Isa dan Maryam suka zuga shi suka wasa shi suka daga daraja shi suka kai shi inda Allah bai kai shi ba suka halaka kar ku kuskura ku yi min wannan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai bar duniya ba sai da yake ka'a masa idan bai yadda a masa ba ya za ka yi wani wanda bai kai shi ba duk wanda kai wanda shi da annabi wace gaba ga annabi yana kashedi yana takawa al'umma burki annabi na takawa al'umma burki la tadaruni kama a ɗarakin nasarar masiha na maryam inna ma ana abdul ya ce ni bawa ni bawa taqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzon Allah duk mai sanya min kirari ya wata ne to ya ce min bawan Allah manzon Allah ya isa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya taka wa al'umma burke shi za ta zo ka wuce wannan shi yasa kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ashraful maqamat da bawa Allah yake adiresin ne shi duk inda yake so ya nuna daraja annabi in yana so ya nuna muku girman annabi da kimarsa ta kolo ruwa sai ya ce mata bawa sai ya ce mata ne bawa domin a tare shirka kar a ba ta kofa har wani ya zarbabiya ya wuce gona da iri ya ɗauki siffar Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wurin da aka nuna darajar manzan Allah akwai Isra'i akwai ne amma da Allah ya zo magana Isra'i da mai siffar da manzon Allah subhanallazi asra subhanallazi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع سبحان الذي أركي يتبت جوانا الذي أترى وندي تفي الدري ليلا كما الدري دواء bi abdihi da bawan shi wane ne bawan rage daraja annabi ya kai ko kara ta kai ana ba da labarin kololuwar daraja sani subhanallazi asra bi abdihi man huwa abduhu fi hadhihi al-aya wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alayhi bada wane ne abdullahi a cikin wannan ayar باروا الحمد لله الذي أنزل الحمد لله وَنَنَي عَبْدِهِ الْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وعلينا عَبْدِهِ آيَةٌ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ تَبَارَكَ الَّذِي a cikin wannan aya wa'lamu anna maganin tummin shay'in wa'lamu anzalna على abadina wa nane abdina din kuwa lazi yi nazilu ala abdihi ayatin ينزل على عبده ونرى عبده أتكي العير والنجم إذا هوا والنجم إذا هوا ثم ما ظل صاحبك sannan gaskiya ne wane ne malamin shi yaya yake a ina sannan كتاب فأوحى إلى عبده ما أوحى الله akwai wanda ya kai wannan annabin daraja akwai wanda ya kai wannan annabin girma da mai Allah ya siffanta shi don me kake jin kafi karfin ka zama bawan Allah dole sai an tara ma kasa an mai da kai wani kwarya kwaryan Allah saboda me why kuma wallahi duk annabawan Allah ya ka gani haka ne annabi isa fa asharat ilayhi fa asharat ilayhi eh qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya me yace qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani je ka cikin suratul zukhrufi in huwa illa abdu in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il ballan kuma cikin suratul nisa lan yastankifa al-masih lan yastankifa al-masih an yakuna a wannan annabi Musa wa na Musa kitabu waje Allahu. hu wa aka na Musa kitabu wa ja'alna hu hudan li bani Isra'ila an la tattakhidhu aha an la tattakhidhu min dumi wa ila to kazo zurriyata ya yake innahu kana 'abdan a ga wannan annabi nuhu da annabi nuhu da rabar lahu matsala lillazi na kafar ra'ata nuhu wa ra'ata nuhu كانتا تحت عبدين فلم kai suka baro annabi daud isbir isbir ala ma ya kudu da ehem annabi suleiman wa habna li dauda menene shi mallaka wa zkur ibadana ibrahim wa isma'il wa yaqub wa ulul aidi wal absar واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا kwakwalwarka tana lafiya kwakwalwarka lafiya kalau take bata samu matsala ba ya kamata ka gamsu da wayannan ayoyi da aka karanta masu annabawan Allah gaba ɗayan su me suke takama da shi a ce musu me a ce musu bayin Allah madaukin sarki annabi Ibrahim ya yarda shi bawa ne annabi Nuhu ya yarda bawa ne annabi Musa ya yarda bawa ne annabi Isa ya yarda kai annabi Zakariya ai shi ma ya yarda kaf ha ya ain to ka zo to yau ban san kaiwa ka fi ba da kai za a zo a ɗauke ka a baka sifan Allah da matsayin Allah sai ya yi magana ce yara ne ƙarana marasa kunya marasa jin magana ba su da dabi ga manya manya waɗannan su su ne manya manya Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu daga sanda dan adam ya rasa aqida yayi asara duniya da lahira kuma shi yasa kullum muke faɗa wa maluman sunna ku dasa wa mutane girman Allah da manzansa kada ku rinka dasa wa mutane girman ku ku kar ku rinka dasa wa mutane girman maluma da shehunnai da waye ku dasa musu girman Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne kada abin da zai tsarkar da wannan al'umma shi yasa Allah ya ce wa ahlul kitabi ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum ghayra al-haqqi sai Allah ya ce wa la tattabi'u ahwa qaumin kada ku kuskura ku bi son zuciyar waɗansu mutane wasu mutane ne waɗanda kadin ballu tun sun riga sun bata inji Allah madaukin sarki wanda ya bata ya wuce yana batacce kakka bi son zuciyarsa kai da ka zo daga baya koyi da shi shine wala uwa hawa a qaumin kadu dallu min kablu ku na tare da ke zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku bi matattun jagororin ku na iyaye da kakanni a baya waɗanda suka bata suka sunnantar muku da wannan kafircin na cewa annabi Isa Allah ne to kar ku kuskura ku musu biyayya kai ma yanzu idan an bar maka gadon wani kafirci wani mutum an tara mai girman duniya da lahira an bashi siffar Allah to kai kada ka dusan son zuciyar waɗanda ka gina wannan kafirci karka yadda ka bi wala wa hawa qaumin qad dallu min qablu bayan sun bata Allah ya ce wa adallu kathira sannan sun bashar da jama'a da yawa Allah kada ya san wayanda suka bata cikin wayanda aka batar din ne ake tabbatar da al'umma har akai mutum ya rinka cewa wai da annabi zai taso daga kabarinsa daga Madina yanzu ya ce kada su bi shehun su za su taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai bata yi wa ya gadon masa da wannan kafircin magabatansa wa ya gadon masa da wannan kafircin har ya hau kai malumarsa tarbiyyarsa aka yi aka ɗora masa girman wani da aka wuce gona da iri aka guluwi aka nuna masa mutumin ya ta annabi aka nuna masa mutumin ma ya yi daidai da Allah karshe aka ce ma yana gaba da Allah a to yanda yake gaba da Allah kan shi da mai ba za ka taku yin annabi ba an daga darajar wasu an kai su inda ba su kai ba shine wa adallu kafira. Allah ce wa ballu an sawa istabil sun bata sun bar tsakiyar tafarki qur'ani mai girma daga bakar hannasi ba a taba samun mutumin da aka tara wa bata irin wannan ba wanda aka yi guluwi a cikin addini aka gina shi ba wannan shi kowa bata wala tattabi wa hawa qaumin qad dallu min qablu ya kamata a tsaya nan aka ce wa aballu kasira ya kamata a tsaya nan aka ce wa zallu ya kamata a tsaya nan aka ce an sawa isabi don a nuna maka batan batan yi nisa kwarai da gaske Allah ka raba mu da irin wannan bata me ya jawo shine bin san zuciyar wasu mutane ashe ba abin da ke halakar da al'uwa kamar me kamar san zuciya ku lura da wani abu inda za ku gane abin san zuciya ne duk wanda ya zo zai gina maka karamar wani zai gina maka karamar wani wani wanda ya mutu ko ya riga ya wuce to ba karamar wannan ne target ɗinsa ba abin da yake bukata bayan ya gama tara wancan ƙasa ya gina shi kayan da sai ce daga nan kuma sai ni mu ne muka biyo ba mu ne kalifofin shi mu ne masu sirri ke duk wanda ka ga ya mutu an tara masa irin wannan ƙasar da girman ba dai shi aka yi ba akwai wani yana nan mai rai wanda shi ke so ya ci moriyar abu shi ke ne shi yake so ya ci moriyar amma ba zai fara kawo kanshi ba sai ya kawo sai ya fara kawo wancan wannan ne dalilin da ya sa shekaru da yawa muka yi wa'azi a bauchi mai tashi an fake da guzuma an harbi karsana shekara ɗaya daidai da kashe malam jafar shekara ɗaya daidai da kashe wa shek jafar allah ka gafarta shek jafar Allah ka lullube kabarinsa da rahama Allah ka gafarta wa Sheikh Albani Zaria Allah ka lullube kabarinsa da rahama Allah ka gafarta wa dukkan malumanmu da suka koma zuwa gare ka sai a ranar nake cewa duk zafin kan da koga ana yi akan maganar maulidin annabi na ce na gano fakewa ake da guzuma don a harbi karsana ba annabin ne damuwa ba ku tsaya ku natsu ku sa in Allah ya yarda waɗannan mutanen kansu suke so su yi wa amma in suka fara da kansu ba za a yarda ba sai suka fara da wa sai suka fara da annabi sannan na faɗi maganar da mutanen Najeriya suna ganin maganar wata irin bakuwa bambara kwai da Allah bari in tambaye ku yanzu ga zamani bai karyata mu ba annabin kare yake yi wa an fara yau shehunan ku yi? da Allah barin tambaye ku taron da suke yi da shirin da suke yi da hidimar da suke yi in za su yi maulidin su, ya kai wanda suke in za su yi maulidin annabi yanzu maulidin annabi ya zama tsohon yayi ba shi ne ajanda ba yanzu menene ajanda to bari Allah ya kara muku tsawon kwana shi ne shirya wannan gaba shi za a yi wa ai gangarwa ake ko gangarwa ake ba ku zaɓa sai tsallake tsallake ba idan harkar nan manya manya ake yi wa da aka yi wa annabi wa ne babban da ya kamata ya biyo baya sai ya sayi na abubakar daga nan sai wa sai umar daga nan sai wa sai usman daga nan sai wa sai aliyu daga nan sai mu kawo sauran guda shida da zan su cika da wayannan zama al'ashara al-mubashiru da biljanna mutum goma da aka yi albishir da mai aljanna in muka gama da su sai mu dawo sahabban da suka halarci bayatul ridwan wayanda Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سوسيب زومي وأصحاب بيئة الرضوان أصحاب السمرة كده. a cikin sahabbai su department ne na musamman ashabu sumra idan su ba suka kare sai da dawo mu aka yaki badar da su su ke bi a daraja domin annabi ya ce wa ma yudrika la allaha tala ala ahli badr wa qala imanu ma shi'tum qad ghafartu lakum idan suka kare saboda wanda aka kara da su a yakin uhud sai mu bi sahabbai idan suka kare sai ai sawa sai ai sauta bi ai ko mu fado kan sai imamu malik ko bai cancanta a mashi ba mu dawo su imamul bukari ko su dace ba su musulun amma da aka daka tsalle daga kan annabi duk wannan sai aka tsallake su to dama dan ake so a zo inda kaga an dirkan nan nan za a zo daga nan ba down down and down down abin da zai faru ke saboda san zuciya ne imamu sha'abi yace ma zakara Allah ta'ala lafzal hawa fil qur'ani illa zammahu imamu sha'abi ce babu inda Allah ya ambaci kalmar alhawa a qur'ani mai girma sai da ya ta sai da ne sai da ya kawo zargi ba inda ya kawo kalmar alhawa domin ba abin da ke halakar da al'umma kamar son zuciya a fara'aita mani ta kaza ilaha huwa wahu a fara'aita mani ta kaza ilaha huwa wahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa qatama ala sam'i wa qatama ala sam'i ya za mu yi da shi na'am a fara'aita da ta kaza ilahahu karo mana wata akwai wata afirkani afa an ta takunu alaihi wakila wa amma man kafa maqama rabbihi wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه يا مثال فمثله كمثل الكلب الذين تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تجيك كاتي ولا تدي من أغفلنا قلبه لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره بل اتبع بل اتبع الذين بل اتبع الذين كفروا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر الله أكبر wannan ayoyin duka ko ta yi bisan zuciya ai da Allah ya fara karanta mana zalamu ne ba ka ba ai bari ta ba allazina zalamu ahwahu ayat da Allah ya fara karanta mana Allah madaukin sarki ce a fara'aita allazi a fara'aita man ittakaza ilahahu hawahu Allah ya ce baka ga wanda ya rike Allahnsa da yake bauta shine san zuciye shi ba shi da abin bautar shi ashe alhawa ilahun yu'bad alhawa san zuciya gunki ne da ake bauta mashi a fara'aita man ittakaza ilahahu hawahu da ya rike son zuciyarsa shine Allah sai mai faru fa dallahu Allahu ala ilmi Allah sai ya batar da shi bisa ilimi ga karatu ba bai da karatu ba ilimin akwai amma saboda ya bi son zuciya Allah ya batar da shi a shekara ya zama malami ka bata kana ya zama malami kai ne ka halaka idan malami ya halaka jahilci ya halakar da shi ne ya halakar da shi son zuciya shi ne ba abin da yake halakar da su aka ramaka lahu da kaga aka ramaka Allah ya shiga rudu to bincika akwai alhawa san zuciya ne ko ka sani ko baka sani ba akwai abin da yake gurgura kai ne baka gano bakin zaren ba akwai abin da ake gurgura malami zai bi halaka iska bayan san wuta za a je an bi hanyar wallahi akwai abin da yake samu shine wa abdallahu Allah ala ilmin wa katama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya toshe jinsa ya toshe zuciyarsa sai ga gagazin zurutu karatu ka zama sakarai Allah ya toshe ba ji ya toshe ba zuciya ya toshe ba kirji saboda san zuciya wa katama ala sam'ihi wa qalbihi waja'ala ala basarihi gishawa Allah ya sanya rufi akan idonsa Allah ya ce kaifa man yahdihi min ba'dillah wai irin wannan mutumin waye sai shirye da shi kuma bayan Allah banda Allah babu wanda yake shirye da shi shi yasa na gaya muku waɗanda suka ta rigima da mu akan istiwa'in ubangiji akan me akan istiwa'in ubangiji suka ta rigima da mu ai ayoyi ake samu ake dan magalewa. ko sai a ce ita ce hujja ko ba hujja bace me yasa aka ce Allah yana ko ina Ya ce Allah ya ce wa huwa ma'akum wa huwa ma'akum aina ma'akum wallahu bima ta'maluna suratul hadid Allah madaukin sarki basir Allah madaukin sarki yace wa huwa ma'akum aina ma Allah yana tare da ku a ina duk inda kuka kasance sai ka shiga gashi Allah ya ce yana tare da mu duk inda muka kasance ashe Allah yana ko ina an ji da suka ce ba Allah yana magana da annabi Musa da Haruna ba qala la takafa innani ma'akuma qala la takafa wa ara ai Allah ya aiki annabi Musa da annabi Haruna masar da wajen Fir'auna amma yake kada ku ji tsoron Fir'auna ni ma'akum ina tare da ku ina ne tare da ku to tunda ina tare da ku aka ce to ga Allah yana tare da su kenan Allah yana masar yana ko ina ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ألم ترى أن ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابطهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا أدنى من ذلك ولا suka ce to ga Allah ya ce da inda mutum biyu suke Allah ne na uku in uku ne Allah ne na hudu in hudu ne Allah ne na biyar in biyar ne Allah na shida ko su nawa ne Allah na tare da su a duk inda suke kenan Allah yana ko ina sai sai kara cewa ga Allah ya ce wasjud kalla la tadihu wasjud Allah ya ce wasjud kai sujada wa qatarib ka kara matsawa kusa da Allah da Allah sama yake to ya za ce in kai sujada ka kara matsawa kusa da shi kenan kai sujada ka kare na da shi ne ba ka kara matsawa kusa da shi ba to in jahili ya ji wannan sai girgiza kai ce Allah ya kara wa shehu karama babu shakka an kawo aya an kawo hujja ba hujja da aka kawo ba ne bari mu fara da ayar karshe kamin mu je kan sauran ko ko bari mu faro da su Qur'ani ya faɗa mana zatin sa a sama yake zatin Allah ina yake a sama sama al'arshin sa amma ilimin sa yana ina wai babu risala a garin Kaduna abu zai da rawa ne a shimfiɗa tauhidin sanar risala me yace ina Allah yake ala Arshi hibi mai bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi mai bi ilmihi wannan shi da aqida ahlus sunna Allah yana sama da zatinsa amma yana ko'ina da iliminsa da jinsa da ganinsa ba abinda zai faru bai sani ba ya za mu gane wannan malamai suka ce ƙarshen aya shi yake nuna sakon da aya ke isarwa da aka ce huwa ma kuma aina ma kuntum ya gaba da gaba wallahu bima ta'maluna basir ai huwa ma kuntum basarihi la takafa inna ni ma'akuma asma'u wara ai ana ma'akuma bi sam'i wa basari alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa wa wa wala adana min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah sai aka ce me inna allaha bi kulli shay'in alim ai huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmihi an gane karatu to me yasa aka ce in kai sujada za ka kara matsawa kusa da shi wajidu wa qatari kai Allah mun gode maka da ka ba mu wannan addini wato annabi kamar ya san akwai yan ciwaciwa da za su zo nan gaba su ciwaciwa da wannan ayar a lokacin da aka saukar da fasaddi bismi rabbikal azim annabi ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya ta cikin ruku'uku idan muka yi ruku me muke cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi da aka saukar da sabbi hisma rabbika la'ala sai annabi ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a sujada a sujada mai muke cewa wato domin kada dan cewa cewa ya damfare kai ce tunda ka jira ka matsa kusa da Allah Allah yana ƙasa kenan kana sujada ma kana ƙara farin ina Allah yake subhana rabbi al'ala ko al'asfal subhana rabbi al'ala al'ala al'ala al'ala al'ala akwai ta cewa cewa da ta saura subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka a saurara in Allah ya amince yau ne tafsirin mu na karshe a wannan majalisi gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu rufe wannan tafsiri da dare Allah gobe za mu ne za mu rufe wannan tafsiri sannan gobe za mu isar da sakonnin da ya kamata mu isar wa al'umma daga nan mai ban kwana mu cika wa riga iska ruwa ya koma rafi da idan Allah madaukakin sarki saboda haka muna gayyatar kowa da kowa idan da kai kadai kake zuwa ka sake samu wani ku taho tare da shi ga gudunmuwan manara da yawa amma ba za mu samu damar karantawa ba an ce akwai hadari a garin in Allah ya ba mu dama gudun makaranta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah